This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi uku ga watan Maris na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Hafiz rahotanni sun ce za a ci gaba da tattauna a birnin Alkahira yau Lahadi domin samar da tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza. 'Yan kasuwar canjin kuɗi da dama a Najeriya sun nuna rashin gamsuwa da soke lasisin sama da kamfanonin canji dubu hudu da babban bankin Najeriya CBN ya yi. Haka kuma za a ji cewa kimanin mutane iri da saba'in ne aka kashe a har da aka kai wasu ƙauyuka uku a arewacin ƙasar Burkina Faso makon da ya gabata. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa muhawara ta barke a jamhuriyar Nijar kan yadda hukumomin ƙasar suka ki cewa komai dangane da dage wasu takunkumai da ecowas ta yi wa kasar. amma sun kai amansu kuma sun lashe abinsu kenan mu hukumomin Nijar ba mu jiran dama wata magana gare su saboda ba su cikin kungiyar sai yawo kenan kaga babu wannan dole a ce wayo sai shugaban kasa ya to ya ce a wanga zakon kubi an kai daji daɗi daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Muhammad Bashir Laden zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Kamaru to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Rahotanni sun ce za a ci gaba da tattauna a birnin Alkahira yau Lahadi domin samar da tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka garkuwa da su a Gaza. Idan masu shiga tsakani daga Masar da Qatar ke sa ran samun martani daga Hamas kan sabon tsarin da aka tsara. Isra'ila ta yarda da tsarin, in ji wani babban jami'in gwamnatin Biden a ranar Asabar. jami'in wanda ya magana da manema labarai da sharaɗin a sake sunansa saboda a ba su izinin tattauna a bainar jama'a ba ya ce a yanzu haka batun yana gaban hamas kuma muna suna ci gaba da matsakaimi matuka. yarjejeniyar idan aka amince da ita kamar yadda aka tsara ta kasance ta tsagaita wuta na farko wato na mako shida da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su hakanan za ta ba da damar karin taimakon jin kai zuwa gaza. a ɗaya bangaren kuma wani tattakin da dubban isra'ilawa suka yi na neman a sako mutanen da aka yi garkuwa da su a gaza ya isa birnin kudus jiya asabar a daidai lokacin da masu tattauna ke shirin koma kan teburin shawarwar tsagaita wuta a birnin alkahira da zai haɗa da jejeniyar musanyen fursunoni da hamas wani gungun masu zanga-zanga ƙarƙashin jagorancin iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da kungiyar Hamas ta kaddamar da har a kudancin Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba sun hau kan babbar hanya zuwa birnin Kudus inda suka isa da faduwar rana a jiya. Rike da tutocin Isra'ila da rawayar balan-balan da fastocin mutanen da aka yi garkuwa da su sun kammala tattakin kwanaki hudu da suka fara ɗaya daga cikin wuraren da harin ta'addancin watan Oktoba ya ritsa da su. Kuma ana sa ran samun ƙarin wasu masu zanga-zanga a wani gangami a wajen gidan firaminista benjamin netanyahu 'yan kasuwar canji kuɗi da dama a najeriya sun nuna rashin gamsuwa da soke lasisin sama da kamfanonin canji dubu hudu da babban bankin najeriya cbn ya yi matakin da ya ƙara janyo korafi daga wasu masu sauyin kuɗi da ke ciki wato da cikin barazanar samaman jami'an tsaro bayan da ake zargin su da tayar da farashin dala amurka a ƙasar. duk da ɗaukar matakin yajin aiki na wuni ɗaya da kaso canjin ta yi don barranta kanta da hannu da tashin farashin hakan bai hana ƙarin matakai masu tsauri kan 'yan canjin ba ga nasir adamu hikaya da ƙarin bayani Alhaji Sani Imam dan masanin dogon daji da ke cikin waɗanda aka soke musu lasisi ya ce ya cika ka'idojin da suka dace amma bai tsira daga jirar mikiyar babban bankin ba. List ɗin da aka fitar na wajen mutum dubu hudu da ɗari wanda aka ce an soke lasin don su. To yanzu haka ne a iyakar gani na da na akwai kusan mutum fiye da arba'in ma waɗanda yake an maimaita sunansu. duk wanda ya duba wannan list da aka turo zai ga wannan kuskure da na yi magana to abin mamaki shine ita central bank da take nuna cewa ita ai ta tantance ta tsara abin da ya kamata bai kamata a same ta da wa'annan kurare-kurare ba saboda haka wannan abu da central bank ta ya kamata ta tsaya ta yi nazari ta sake ta duba saboda ni na san da cewa akwai mutane da yawa waɗanda suka cika ka'idodi suka bi ka'idodin abin da gwamnatin eh, babban banki ne na ayi amma kuma gashi sunan su bai fito ba shugaban kungiyar kasuwar canji ta Abuja Alhaji Abdullahi Abubakar Dauran ya ce suna biyayya ga matakan gwamnati amma ba su da hannu ko kaɗan a tashin farashin yana mai cewa koya kasuwa ta yi za su iya ci riba. Elki kaya ka tuna yanzu da ina da naira ta miliyan goma sha biyar da in ni zo kasuwan nan ta canji ni ganin na kai na samu wuri na wuce tsara ina da riƙe samun dala dubu arba'in yau dubu goma kawai zan iya sayi jari na ya lalace kuma babu riba da nake samu dan canji bai ajidala dala masu ajidala dala sun sani shi kuma shugaban yan arewa mazauna kudu ambasada musa sa'idu ya ce ba batun canjin kuɗi ne ya jefa najeriya cikin tsada ba hakan na da nasaba ne da jirgin bashin da gwamnatin tinubu ta gada bashi da dama cinsa da dadi amma biya shine matsala yanzu lokaci yayi na biyan bashi waɗanda suka ba da bashi suna da kudurorin su kan su baka bashi to shine ya kawo wannan fado kuɗi kuma kasuwancin mu na shige da fice da ake tsakanin Nijiyar Mali da shauransu aka zo aka dade iyaka da lokacin da aka yi ranto wannan kuɗaɗen an gina fanarin fataka da na Wari da na Kaduna ya kaga ba a samu wannan matsaloli ba nasiru da Maili kayan madar Amurka daga Abuja Najeriya. To a gaida Nasiru Amerika wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake damu da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar mu. Shirin da hukumomin mulkin sojan Nijar suka yi tun da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta fada sanarwar ɗage wasu takunkumai kan ƙasa a ƙarshen makon da ya gabata. a cigaba da haifar da muhawara a kasar inda wasu ke cewa sun shiga tsaka mai wuya ne wasu ko cewa suke yi suna nazari ne yayin da wasu ke cewa hakan ya yi daidai daga birnin kwanni ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana Sama da mako ɗaya bayan da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta ɗage wajen guriyar Nijar takunkumai da ma waɗanda kungiyar ƙasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen sefa e muwa ta yi har zuwa wannan lokacin hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ba su hito da wata sanarwa ba abin da ya haifar da mahawarori tsakanin 'yan ƙasar akan wannan zance. Alhaji Idrisa memba ne a kungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Nijar. Sai in ce lalle suya nan suya nazari ko ko kuma an kace abin duniya in ba ka ce komi ba kenan kama kayar kenan ki ne kwansan kenan abu ne an ka yi mini sai ban ce komi ba kenan na yarda da wannan abu da an yi wani abu kaga ba kai dumi ba kenan ka yarda wannan abu ki ne diriyan kwansan eh wani bangare kuma wani bangare ta yayuwa akwai abin da suka nan suya hange suya nazari amma duk abin duniya da an cewa ne ga abu za ni baka sai ba ka ce komi ba kenan kaya so. Sai dai a cewar Sirajo Sani mai kaset ba wani bayani da suke jira daga hukumomin mulkin sojan na jamhuriyar Nijar tun da kasar ta riga ta balle daga ECOWAS. Dama sun kai amansu kuma sun lashe abinsu. Kenan mu hukumomin Nijar ba mu jiran dama wata magana gare su saboda ba su cikin kungiyar sai da yawo. Kenan kaga babu wani dole a ce wayo sai shugaban kasa ya to ya ce a wanga takunkumi da an kai da ji daɗi ko kuma wanga takunkumi da an kai da an kasar Nijar ya ji daɗi haka dama sun ka nemi haka to babu wannan saboda mi da sun ce ba su cikin sai dai yawo ko ba za su dawo cikin sai dai yawo ba a nasa bangaren abdulkadir mai dalili da ke kasancewa dan dangane kashenin tsohuwar gwamnatin bazum muhammad a yi tuni hukumomin mali suka ba da amsa game da jiran da 'yan nijar ke yi na samun bayani daga hukumomin mulkin soja dama masu iya magana saka ce inda babu hili nan ne ake garrama kokowa sama da sati guda an ɗebe takunkumai gaba ɗaya baki ɗayansu to to amma shiru kake ji ba batu ba labari ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba saboda kaji hujjar da suke badawa zuwa ga magoya bayan su wai ministan harkokin wajen kasar mali ya yi magana ya ce su wannan ɗebe takunkumi da sai da yawo da imuwa ta yi abin bai shahe su ba saboda wai su sun hice sun kafa tasu kungiya ias a cewar malam ibrahim kasancewar sojojin da aka kora daga jamhuriyar nijar suna a cikin waɗansu ƙasashen ecowas na ɗaya daga cikin abin da ya haifar da wannan wannan halin muna ganin cewa wa'anda aka hidda suna nan laɓi kuma su dole in za su hiddo bayani ya kamata su hiddo bayani wanda zai gamsar da 'yan ƙasa don haka abu ka tsaya ka nazari ya gaugawa yana da kyau amma su ya kamata su hito su ba 'yan ƙasa haske su san mina na matakin su shin sun hita ne gaba ɗai babu wani sakamako ai ko hita suka suna da sakamakon ya kamata su ba 'yan ƙasa wani ɗan ƙasa da na sadu da shi ya azawa kansa ayar tambaya na ina mahita gare su a cikin wannan zancen abdulkadir nake mu ga lalura lalle ta shahi kowa kuma ta ƙasa ta don abin da a wannan matsala ba kuma manya soki magana to mu talakawa a ana aka nui da mu eh ba su magana to mu talaka ya zamu yi mu cika mu ko a aka su da mu waɗansu na cewa tsakanin maganar ficewar Niger din daga ECOWAS da cire takunkumai wa ƙasar ta Niger. hukumomin mulkin soja sun shiga aljannan masa sama zafi ƙasa zafi kamin suwa 'yan ƙasar bayanin matsayin su haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton yanzu kuma ga sarfil ya da mana da karshen labarin duniyar kimanin mutane 170 ne aka kashe a hararen da aka kai wasu ƙauyuka uku a arewacin ƙasar burkina faso mako guda makon da ya gabata kamar yadda wani mai shigar da ƙara na yankin ya bayyana a yau lahadi yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soja A wannan rana 25 ga watan Fabrairu an kai wasu harhara daban-daban a wani masallaci a gabashin Burkina Faso da majami'ar Katolika a arewacin kasar inda aka kashe wasu da dama. Ali Benjamin Kolibali ya ce an samu rahoton harharan da aka kai a ƙauyukan Komsilga da Nodin da So na lardin Yatanga a ranar 25 ga watan Fabrairu tare da kashe mutane kusan 170. Hare-haren sun yi sanadin jikkata wasu tare da haddasa asarar rayuka, in ji mai magabatar da ƙara na garin Wagashuga da ke arewacin ƙasar a cikin wata sanarwa da ya fitar, ba tare da ɗaura laifin kan wata ƙungiya ba. Ya ce ofishinsa ya ba da umarnin a gudanar da bincike tare da roƙon jama'a da su ba su bayanai. Waɗanda suka tsira daga hare-haren sun shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa mata da ƙananan yara da dama na daga cikin waɗanda harin ya ratsa da su. Daga ƙarshe yau Lahadi 'yan majalisar dokokin Pakistan sun zaɓi Shabazz Sharif a matsayin sabon firaministan ƙasar a karo na biyu. Abokan ƙawancin tsohon firaministan ƙasar Imran Khan da ke ɗaure a majalisar ɗaure a majalisar dokokin ƙasar sun yi ta kururuwa don nuna adawa da naɗin nasa. Suna masu zargin tafka maguɗi a zaben watan jiya. Shugaban majalisar Ayas Sadiq ya ce Sharif ya samu ƙuri'u ɗari biyu da ɗaya. inda ya doke Umar Ayub na majalisar Sunni Etihad wanda ya samu ƙuri'u 92. Sharif ya buƙaci ƙuri'u 169 ne kawai don samun rinjaye. Bayan shafa kwanaki ana tattaunawa, jam'iyyar Sharif ta Pakistan Muslim League da magoya bayansa sun ƙulla ƙawance bayan zaɓe a ranar 8 ga watan Fabrairu. wanda aka bayyana sakamakon bayan wani jinkiri da ba a saba gani ba saboda katsewar salula a faɗin ƙasar. Hukumomin ƙasar sun yanke hanyoyin sadarwa sun ce yanke hanyoyin sadarwa ya zama dole domin kaucewa hare-haren 'yan bindiga kan 'yan takara da jami'an tsaro. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsangoma ko cin mutum ba shi Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin dandalin 'yan jarida. Muhammad Bashir Ladan ne nake gabatar da wannan shiri daga yawun da a kasar Kamaru inda za mu tattauna ne kan maudu'i guda biyu musamman kan ah, sallami kocin Indomitable Lions wato kungiyar kwallon kafan kabaru. Eh, bayan wannan sallama tambayoyi da yawa sun shishigo musamman inda jama'a suke ce ba ba su gane mai yasa wato eh, gwamnati take shishigi da yawa a cikin eh, fannin a fannin wasanni a nan kasar kamaru ba ko mai wannan abin ya kunsa za mu ji daga bakin 'yan jarida she kuma kawance da jam'iyyun adawa suka so kullawa domin wato zuwa takarar zaɓe na shugaban ƙasa a shekarar 2025 wato shekara shekara mai zuwa wannan abun an ga cewa eh, bai yi tasiri ba har yanzu dai ko me yasa wannan za mu ji daga bakin 'yan jarida daga cikinsu akwai manya-manyan bakinmu wato kamar su zakari sa'adu malam zakari sa'adu to assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da kai maraba da zuwa cikin wannan shirin dandali 'yan jarida to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu muhammad bashir ladan Ah, na maka fatan alheri kuma na gode maka da ka gayyace ni domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kasarmu ah, ta kamaru shi kuma ah, usmanu aliyu wanda kai kuma ɗan jarida ne a nan kasar kamaru mai zaman kansa usmanu aliyu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh madalla zakari Sadu, to yanzu malam zakari sadu ko me yake faruwa a fika food mun ga Eh, wato kocin eh, kungiyan kwallon kafa na kasar kamaru rigobertson an sallame shi mun gama ha gwamnati ta sa baki ciki to abun ya kawo tambayoyi iri-iri mutane na ce ya gwamnati take yawan sa baki cikin ah, abun da ya shafi wasanni a nan kasar in wasu ma suna alakanta wannan da eh, tsadar rayuwa duk da muka ce to bari dai mu tambaye ku ku yan jarida zakari sado mecece ta ka fahimta akan wannan abu Eto eh Muhammad Bashir Ladan mai wannan tambaya da ka yi eh, zan ba ka amsa saboda ina so mu dawo baya. Eh, sanin kowa ne cewa a watan Fabairu 2022 shugaban kasar kamar Fulbiya ya naɗa Rigobeson a matsayin mai horas da wanda zai horas da tawagar kungiyar wasan kwallon kafar kasar bisa ta yin shugaban hukumar wasan kwallon kafa wato fekafur kenan Samuel Ito bayan zabensa da aka yi bayan shekara guda to eh, wannan al'amarin ya zo wa mutane da mamaki me sa eh, gwamnatin kasar kamarwa ko da yaushe take wa bangaren eh, wasan kwallon kafa katsalanda take shiga harkokinta to wani abu ne wanda yake cewa al'umma ta kuriya musamman ita hukumar wasan kwallon kafa ta duniya wato fifa wacce eh, ba ta son ire-iren wato waɗannan shiga harkokin wasanni musamman ta bangare 'yan siyasa amma ya zama wa kamaru al'ada saboda idan ka duba ma sallamar eh, rigobe son da aka yi ka ga cewa ah, ministan wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar kamaru na sismoyle kombi shi ya eh, fitar da wannan sanarwa kuma sai bayan ɗan lokaci kaɗan Eh, shugaban hukumar wasan kwallon kafa shi ma ya fitar da sanarwa to ka gani sai ba a san wane ne yake da wannan hurumin ba ainihin hurumin Samir ito ne shugaban hukumar wasan kwallon kafa yawa wani shi ne ke nada koci ko da ce gwamnati ce ke biyan ani masu horaswa eh, salamar rigobe son bahana eh, muhammad bashir ladan ya zo daidai da ainihin wato karshen yarjejeniyar da aka cimma tsakaninsa da ainihin wato hukumar wasan kwallon kafa na shekaru biyu yawa 28 ga watan fabrairu da ya gabata aka tsaye da wannan kwantagin wato ba a sabunta ba aka sallame shi abu ne wanda bai zo mutane da mamaki saboda gaskiya an jima ana bukatar eh, hukumar wasan kolon kafa ta sallame shi saboda gaskiya rigobert eh, bana ya samu matsaloli iri daban-daban ya sanya rudani tsakanin 'yan wasan kolon kafa wasu na gani cewa ma ba shi bane ke jagorantar wannan eh, wannan kungiyar da kowane suke bayar da umarni a baya shi kawai ya zamto wato wanda yake cika umarni wato waɗanda suke bashi wannan iko ta Usmanu Aliyu kai kuma me yana ka ra'ayi akan wannan wato eh, cire kunce sallaman eh, kocin rigobeson da aka yi eh, wanda kuma wannan ya sa mutane na ta mai da hankali kan yadda gwamnati ita kuma take shishigi cikin fannin wasanni a nan kasar kamaru har suna alakanta wannan da tsadar rayuwa da makamantansu to menene haka ra'ayi a matsayinka da dan jarida malam bashir shine a nan abin duba shine me yasa mutane suke shishige a cikin me yasa gwamnati take shishige a cikin wannan haka to kasancewa wannan hakan gabaki daya harkar ta zama harka ce ta siyasa ƙwallon ƙafa a duniya in kai la'akari a yau a yanzu ba abin da matasa suke so kamar ƙwallon ƙafa to kaga duk abin da matasa kuma suke so ana amfani da shi ne wato don a kau da wasu manufofin ko kuma rashin ko kuma gazawa na gwamnati gazawa na gwamnati kawai kuna shagali da kullun kafa ana nan ana yi muku wani irin salo na mulki yadda gwamnati ta gaza da yadda ta tsara abinta to shi yasa gwamnati take azarfaɗi take katsalandan take kakkausa harce a kan sha'anin kullun kafa don kwata-kwata abin ya zama siyasa to shi kuma eh, mu na biyu Eh, da muka yi magana wato akan kawanci eh, da jam'iyyun adawa suka so su kulla a kasar kamaru eh, shugaban mrc maurice kamto shine kira ga wannan to mun ga kuma shugabannin wasu jam'iyyun da yawa kamar ba su ba shi haɗin kai ba me ya kawo haka a garinka kasan wato ita ƙasar kamaru a gaskiya alal hakika ta dai a takarda ne don kusa ga kwata-kwata abin ya zama daula to kuma jam'iyyun adawa a ƙasar kamaru mafi akasarin su ba da gaske suke yi ba ba da gaske suke yi ba har shi maurice compton din ana gani ana kokonto akwai wani babban kuskure da ya yi na siyasa kasancewa lokacin da aka yi yunkurin zaɓe zaɓen ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu da ya janye wannan bai shiga cikin wannan zaɓen ba to kaga mutane na gani a matsayin shi na babban ɗan adawa kasancewar shi ɗan adawa lamba ɗaya a ƙasa a ce ya guje ma wannan zaɓen daga baya kuma ya zo ya ce a yi alaƙa to ya za ka yi ka kaga da gwamnati baka da 'yan majalisu baka da ciyamomi baka da wasu kwansilolin da suke da madafun iko to hasali ma wannan abin ne ya sa wasu mukarabansa suka janye masa suka karya tafiyan nasa to kaga bayan da za a yi a cikin gida yana da rauni kuma ya ihu <clears throat> mutane su zo to wannan abin ni ana wa tunanin shine fara karya alkadarin shi eh to to yanzu ko koma bayan shi moris Kamto ba ga cewa indi lallai kuwa eh, jam'iyyun adawa a kasar Kamaru suna so lallai wata rana a ce ga sunan su suka dauki mulki ba ga ya kamata a ce sun haɗa kansu kamar yadda muka gani a cikin wasu kasashen ba wato mu 'yan adawanmu a ƙasar kamaru allah sarki alhaji bashir ai adawa tun 1991 aka yi ta a ƙasar kamaru tun da shugaban ƙasan ya gano yana cikin haɗari to she ƙoƙari duk wani yunƙuri na adawa inda ya kai ɗan adawa ne to aka latsa ka kaki latsuwa to abu biyu ne ko a kulle ka ko kai gudun hijira to kaga a wannan salon she ya zama ba wani mutum da yake so hakan nan ya sa rayuwarsa ya sadaukar da rayuwarsa don ita siyasa shi maurice kamton da ya yi yunkuri she ya yi ma zan ce ma ne <clears throat> she ya wani batan <clears throat> basira na siyasa da ya taba kira a yi zanga-zanga na lumana to kaga kuma ba wanda zai fito a wannan kasan asan halin da kasa yake ciki a yi zanga-zangar lumana a zo a kashe mutane a jikata mutane a sanadiyar sama har yanzu su suna gidan kokoko. to wannan ya zama mutane izina mutane suke guje ma mashi e, haɗaka dai irin na adawa na siyasa mutane dai yanzu sun san tsohon shugaban ya tsufa ana jira a ga wasa tukun sannan duk wani mai fuka-fuki ya daga amma yanzu komin girman fuka-fukin ka baka yi saka bude ba to malam zakari sadu mu dawo kan siyasa tun tunda eh, kaji yadda muke kokarin ci gaba a wannan fanni in ma mun ga cewa nan kasar kamaru eh, jam'iyyun adawa sun nemi su kulla kawance don saboda zuwa takara na shugaban kasa a shekara 2025 wato shekara mai zuwa kenan eh, kadan ban manta ba kuma ma ai shugaban jam'iyyar adawan mrc maurice kamto shine ya kira ga wannan to mun ga kuma abin kamar bai samu haɗin kai ba kai kuma me ya ka fahimci wannan abin Eh, yawa man bashi ladan eh, abu ɗaya ne kawai ke damun 'yan adawan ƙasar kamaru shine eh, kowa na neman ya kasance kan gaban jirgi yawa kasa abin da ya dame mu kenan tsawon shekara da shekaru tun 1992 da muna dab da kwace mulki a hannun jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar idp cewa da shugaban kasa wato fulbi yake jagoranta har yanzu wannan ne ya kai ga ainihin wato rashin haɗa kanmu ya kai ga ainihin wato rasa wannan kujerar a wannan lokacin da yake dama muna da rinjaye a majalisar dokoki yau da akwai wasu jam'iyyu wanda zaɓen shugaban ƙasa suka haɗe da jam'iyya mai mulki da akwai ibn da akwai wasu jam'iyyu kamar msc e, na e, mai girma minista isa ciro bakari da kule da isala na npr da shauransu wajen suka haɗa kai domin wato baiwa jam'iyya mai mulki gudumawa wacce kai ga kasancewa kan kargar mulki har yanzu to shi zama cewa yanzu yayin babban taro na jam'iyyar madubu in adawa maurice kanto wato mlc kenan jamishin lince ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya a tsohon babban mamba a jam'iyya mai wato jam'iyyar sdf na tsohon wato shugaba nijon fundi wanda joshua ausi shine ke jagorantar wannan jam'iyyar a yanzu ya yi kira cewa su kamata su haɗa kai su zaɓi mutum guda kuma wanda za su zaɓan na jam'iyyar kawance wacce za ta tinkari wannan zaɓe kuma za ta yi yaƙi da ainihin jam'iyya mai mulki ita ce jam'iyyar msa da kuma ainihin eh, shugabanta maurice kanto to kaga a wannan kira da jami'in shirin ce yi bai samu karbuwa ba da gida ko wasu jam'iyyu waɗanda suka nuna cewa ba sa goyon bayan haka kamata ce an zauna an tattauna kuma bayan wannan zaman tattaunawa kamata ce an zaɓe fidda gwani tsakanin su 'yan jam'iyyun adawa a yi zaben fidda gwani wani zaben fidda gwani kuma shi maurice kanto na adawa da wannan matakin saboda ainihin da wani bayanin da ya yi cewa idan ma za a yi zaben fidda gwani su ba za su yi wannan zaben idan ra samu kuɗi haɗa wannan zaben a ina za a yi wannan zaben to ka gani abu ne wanda a gaskiya zai yi wuya da yake da akwai mutum kamar cabral libi wanda matashi ne wanda ake eh, tsammanin cewa zai iya maye gurbin shugaban kasa ta wani bangare idan duba na adawa da wannan matakin da akwai wasu jam'iyyun adawa waɗanda su ma suke adawa da wani matakin gidan ka duba IZF ta riga ta sanar cewa ita babu wani jam'iyyun kawance za ta hada da wata jam'iyya domin tinkara wannan zaɓe za ta fi ita kaɗai ne kuma kaga tafiya a ware bai zai baiwa eh, 'yan adawa nasara wato eh, a zaɓe su ba ko kuma doke shugaban ƙasa ba saboda eh, jam'iyyar rdpc na da Ah, tsare-tsare waɗanda ainihin ya sha bamban da na jam'iyyun adawa yawa da farko maganin in eh, eh, eh, tsarin zaɓe yawa idan ka duba da kamata ya ci an yi wa ƙungin zaɓe ma amma ka gane abu dai mai kamar wuya a yi saboda babu yin jaye a majalisar dokoki kuma har ila yau dai wa'anda suke rijistar suna yin su ma a katin zaɓe yawanci jam'iyya mai mulki ne saboda 'yan kamaru sun ga sun sadakar da rayuwarsu sun ga sun wato ba su la'akari kuma da maganar zaɓe ba sa zaɓe ma saboda ko da yaushe jam'iyya ɗaya ake zaɓa kullum ka yi ko baka yi ba ita ce za su ci to kaga waɗannan abubuwan na kawo na kawo jam'iyya wato jam'iyyun adawa cikas muddin ba a kai zuciya nesa ba kuma muddin ba a yi son zuciya ba yauwa To masu sauraro ga yadda shirin namu ya kasance a yau a madadin bakinmu Usmanu Aliyu da kuma Zakari Sado muke muku godiya muke kuma yi muku fatan Allah mai kowa mai komai ya kai mu wani lokacin in naku Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar da wannan shiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suma da Allah gaida Bashir Ladan. masu sauraron sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran ba wanda da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu yanzu a madadin sarfil hashim gwal da ya taya na gabatar da shirin sai kuma fiona wa mayi wadda ta daidaita mana sauti ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu justin ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka salamu alaikum